A daidai lokacin da Majalisar Dattawa ta kaddamar da kwamitin da zai duba ga yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul sai maganar ba da inshorar lafiya bai ɗaya ya kunno kai domin tun shekara dubu biyu da biyar da gwamnatin tarayya ta kafa hukumar inshorar lafiya ta tarayya mutane da dama suna kokawa da yadda yanayin kiwon lafiya ke fuskantar koma baya musamman ma ta hanyar bawa al'umma sauƙin samun magunguna a asibitoci kyauta. Akan wannan ne na tambaye ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ko akwai yiwuwar duba dokar da ta kafa hukumar inshorar tarayya ga abin da ya ce. To wannan kin san doka daban tafiyar da mulki daban. mu za mu yi doka mu ce muna so a yi kaza amma shi mai mulki shi ya san nauyin aljihun shi idan muka ce ba da lafiyar nan za a yi ta kyauta gonan tana da kuɗin za ta yi ita za ta yanke shawara ba za mu iya sa shi a doka mu ce kaza ba amma za mu iya kawo shawarar da za mu iya jiha ta samu za ta iya yi dan kanta ta daure ta idan wannan dan ci gaban al'umma kasa amma an ka ce ka sa doka sai an ɗinka kowa riga to ba kuɗin ɗinka rigar to kaga da matsala dokar ka ba ta aiki ba amma tana tabbatar miki za mu yi abin da yan najeriya za su yi farin ciki da mu kuma za su yi murna da cewa a zamanin mun kawo abubuwan da a gyara al'umma su amfana wannan wahalar da talaucin da ake ciki a samu sauki insha Allah. amma sanata mai wakiltan borno ta kudu muhammad ali dume ya ce yana ganin gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa a wannan fannin wallahi yunkuri ne mai kyau don dai ina ganin najeriya nan dai kam talaka ya kamata musamman bayan kasan ko kace ma kowa je samu wato asibiti ko kuma kiwon lafiya kyauta masu hali ba su wannan bai dame su ba amma wannan ya zai shafi talaka sosai don talaka yanzu sai kaga kuɗin magani ko kuma ya iya je ya samu ma ganin likita ma bai da dama yanzu tunda sai an ce ya sayi kati ko kuma sai ya biya wani kuɗi ni kam ina cikakken goyon bayan da cewa kowane ɗan najeriya wanda ba zai iya biya ko kuma ya zamanto dai asibiti ya je samu lafiya kyauta wannan ina goyon sa ɗari bisa ɗari kuma najeriya tana cikin matsayin da za ta iya yin haka to sai dai ɗan majalisar wakilai abubakar hassan fulata ya ce sai mahukunta sun canza salon kashe kuɗi domin a halin yanzu ma batun kasafin kuɗin bana tana tafiyar hawainiya idan ka ce za ka ba kowa magani kyauta a wannan tsari namu ba zai yiwu ba abu ne mawuyaci duba ga cewar muna da gibi babba a kasafin kuɗi namu ma kun tuna kasafin kuɗi wannan na wannan shekara za a yi rance ma na wutan kusan triliyan biyu wanda rance to wannan kuɗin za a yi saboda haka za a yi yunkuri a cewar yawanci za a iya wani kaso na mutane masu bukatu na musamman a yi musu wannan amma idan kace zaka abin nan a wannan hadin da muke ciki yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a halin yanzu majalisar dattawa ta buƙaci a ƙara yawan asibitoci a faɗin ƙasar wanda yin haka zai taimaka wajen cimma burin samarwa mutane kiwon lafiya mai nagarta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya